Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma dalol FM da kuma niya da ke birnin Gwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau talata 31 ga watan Yulin shekarar 2018 Hafsat Bello ɗan mai ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Yanzu haka 'yan kasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a kasar wanda wasu da yawa ke fatan ta ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya yi wani cikakken bayani da bai taɓa yi ba a baya akan cewa a shirye yake yi ganawar kai tsaye da iran a halin da ake ciki kuma jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sake hurawa 'yan majalisar dokokin kasar wuta a kansa amince da batun gina ganuwa akan iyaka amurka da mexico to kani labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa bana ba a samu gudanar da ranar bikin ranar nakasassu da aka saba duk shekara a jamhuriyar nijar ba bisa tallahi na kuɗi ne ba a yi ba kurin ba Sannan za ku ji shirin da gwamnatin da magaran ke yi wa makiyaya da manoma. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ganawar da shugaban murya Amurka Amanda Bennett ta yi da ministan watsa labaran Najeriya. Daga nan kuma a safinat dangi za ta shigo mana da shirinta na noma tushen arziki. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu haka 'yan kasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a kasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban kasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada kuri'a da maraice. Elma Brock, shugaban wakilan kungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan kasar komi ya tafi daidai wajen yin zaben, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule. Murya Amurka ta kai ziyara a wasu rumfunan zaɓe a birnin Harare a yayin da ake shirin rufe rumfunan. kuma dukansu sun bayyana cewa mutane da yawa sun fito kada kuri'a tsakanin kashi 85 zuwa 92 cikin 100 jami'an zaben da wakilan jam'iyyu sun ce sun fuskanci kalubale sosai a jiya ko da yake a jiya litinin hukumar zaben kasar ta sanar da cewa ta kai karar wasu 'yan takarar shugaban kasa su biyu wajen 'yan sanda saboda sun ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe har bayan lokacin da aka ƙayyade wato ranar asabar Duk da cewa hukumar bata bayyana ko su waye ba, 'yan takarar manyan jam'iyyun kasar biyu sun yi yakin neman zaɓe a daren Lahadi. Takarar ta fi ƙarfi tsakanin shugaban ƙasa mai ci Emerson Manangagwa wanda ya gaji shugaba Robert Mugabe a watan Nuwamba bayan da aka tilastawa Mugabe yin Barabas da kuma shugaban hamayya Nelson Chamasa wanda ya bayyana damuwa akan kurɓun yankunan karkara. Hoping that uh, rural areas the ballot that has been used is an appropriate one. But we have no doubt that um, if the ballot is an appropriate one. Mr. Nelson ya ce, Muna fata katunan zaɓe da aka yi amfani da su a yankunan karkara na zahiri ne. Babu shakka idan katunan zaɓen sahihai ne, ba ba na boge ba jama'a za su yi nasara. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi wani cikakken bayani da bai taɓa yi ba a baya cewa a shirye yake ya yi ganawar kai tsaye da Iran. A lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Firayim Ministan ƙasar Italiya Giuseppe Conte, wani ɗan jarida ya tambayi Trump ko zai iya ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani. Na yarda da zaman tattaunawa, amsar da Trump ya maida kenan, ya ci gaba da cewa yin magana da mutane musamman idan akan batutuwan da za a iya kawar da yaƙi da mace-mace da yunwa da kuma sauran abubuwa ne ai sai a gana babu wani aibi a zaman tattaunawa trump ya ambaci tattaunawar ido da ido da ya yi kwanan nan da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da na rasha vladimir putin a matsayin misalin matakin diflomasiyyar kai tsaye da ya ɗauka akan shugabannin da aka ɗauka a matsayin masu adawa da muradan amurka da aka tambaye shi ko yana da wasu bukatu da zai nema daga iran kafin tattaunawar sai ya ce babu wasu bukatu idan iran tana so a tattauna zan tattauna a halin da ake ciki kuma jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sake hurawa 'yan majalisar dokokin kasar wuta a kansa amince da batun gina ganuwa a kan iyaka amurka da mexico don magance shigowar bakin haure batu mai cike da takaddama Tsaron iyaka tsaron ƙasa ne a cewa Trump a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House bayan ganawarsa da Prime Minister ƙasar Italiya Giuseppe Conte. Shi ma wani shugaban da yake ɗaukar matakan wato a kan shige da fice a ƙasarsa. Trump ya kuma ce dole ne ƙasashe masu ƙarfi su kasance da iyakoki masu ƙarfi. da yake ƙarin bayani akan kalaman da ya yi game da shige da fice a shafinsa na twitter jiya trump ya ce baya da matsalar dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen watan satumba a lokacin da wa'adin kashe-kashen kuɗaɗe na shekara ke ƙarewa idan har bai samu amincewar gina ganuwar ba daya daga cikin muhimman alkawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zabensa a shekarar 2016 kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara Paul Manafort zai bayyana gaban kotu yau talata a birnin Alexandria da ke jihar Virginia akan wasu manyan laifuffuka biyu da mai bincike na musamman Robert toho tuhumarsa da su. Zarge-zargen da aka yi wa Manafort sun samo asali ne daga kamun kafa da ba da shawarwarin siyasa ga tsohon shugaban Ukraine Viktor Yanukovych. a lokacin da yi wa Yanukovic aiki da jam'iyyarsa da ke goyon bayan rasha a ukraine a tsakanin shekarar 2006 2015 an yi zargin cewa manafort da tsohon abokin hulɗar kasuwancinsa rick gates sun samu makudan kuɗaɗe suka kuma ɓoye wannan hanyar samun kuɗin ga hukumar haraji ta ƙasar don kaucewa biyan kuɗaɗen haraji masu yawa masu gabatar da ƙara sun ce sun yi ajiya a wasu bankuna a ɓoye a ƙasashen ƙetare inda kuɗaɗen da suke samu daga ukraine za su dinga zuwa bankunan su a amurka a matsayin bashi don sayan ƙaddarorin miliyoyin daloli da kuma kayayyaki masu tsada. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A kowace shekara a daidai wannan rana ta 31 ga watan Yuli ne ake gudanar da bikin ranar nakasassu na jamhuriyar Nijar. Sai dai a bana ba a yi wannan biki ba. Daga da magarin ga tamar abari da ƙarin bayani. Ranar 31 ga watan Yuli na kowace shekara ake bikin ranar nakasassu na Nijar. A bana jihar da magaranci aka shirya za ta karbi wannan biki. wannan kuma shi shine karo na 26 sai dai kash sallar bata samu gudana ba kamar yadda bunu mamman magatakarda na kungiyar nakasassu na jihar da magaran ya shaida bisa tallahi na kuɗi ne ba a yi ba kurin ba za mu yi ba da yau kuma ba wai nan zandar ba baɗi in za a yi a wani jiri in kuɗi bai shiga ba hannun kwamiti na jiha wanda zai yi tsare-tsare ba za mu yi shi ba kuma ba za mu shirya gwamnatin Nijar ta sawa eh, kundi na nakasassu na hakkin nakasassu hannu me muke gani yanzu wannan kasassun ita ta take mana hakkinmu na article na biyar na convention relative au droit des personnes handicapées l'égalité et la non discrimination to abin shi zamu nuna mata mu ma bai mu ji daɗi ba ita ce uwar al'umma ita ya kamata ta kare hakkin ba ta take mana hakki ba kowace hujja hukumomin suka bada na rashin faruwar wannan sallah eh a hujja mu an kwatanta mana kamar takarda takardun da muka yi kamar wanda na tallahin da za a yi ba a yi shi daidai ba tun yau wata hudu takardun suke hannunki biki san babu daidai sai a yanzu a 29 da wata ke takardu ba daidai bane Ahmadu Umaru shugaban kungiyar nakasassu na kasa kiraye ga nakasassu da su zage dantsi za mu ba da umarni a duk shawoyi a nuna bakin ciki mu ma mu sha mai mu nuna bakin ciki domin yanzu zamani ya canza duk wanda ya kwanta shi ne za a taki tun lokacin da ba ku shi daɗi ba in an ce ku yi to ku yi to cikin wanga zamani na demokradiyya sai kuna nuna ba ku shin daɗi za a yi da ku Madam Muhammadu Habiba ita ce mataimakiyar darakta ta hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaran ta bayyana dalilin rashin faruwar wannan sallah na nakasassu to abin da ya sa ba a yi sallan nan an yi jira an yi jira da kahin su kare wannan ya wace ya wacen aka ce za a samu kuɗi ba a samu ba to ana cikin haka nan har karhe sha ɗaya kuɗi ba su samu ba ɗazu ɗazu wannan baƙi suka tattara suka tahiyar su an san da ita wannan sallah kenan da tuntuni ne za a tanadi kuɗi kuma ba a yi shi ba ba ku ganin kamar kun toye musu hakin su Mm, lalle an tawaye musu hakinsu tunda sun yi kuka da haka nan kuɗin lalle an so a samu kuɗin tunda ministar ma ta shirya zawa ita ma ta so ta zo a yi sallar da ita nan ga to harakokin kuɗi kuma sai a hankali tamara abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger da tamar abari ila yau dai muna jihar da magaran din a jamhuriyar Nijar inda gwamnatin jihar ke shirin gudanar da tsare-tsaren taimakawa manoma da makiyaya musamman waɗanda ba su samu damuna ba a bara. Gwamnan ya yi tsokaci ne a hirarsa da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro. Damuna ta bara da ta ƙare bayan duka mun yi raskwana abinda mun kalbi da shi ne a wajen huskar maka. lalle in an ka diba abinda duka 'yan jiha da magaram ta kamata zamanto suna so a kan abincin suna shekara to da mana ta ba mu shi kuma har an samu ɗan kari na ton dubu hamsin da bakwai to duk da an samu wannan ƙarin maka bai hana ba wuri zuwa wuri da kwai garuruwan da su samu damana mai kyau ba wasu ma ba su ɗibi komi ba don hakan mun samu wurare waɗanda ke da wannan wato giɓin bayan hakan ga a wajen huskar kiwo sai zaman toto nan mun samu babban giɓi na ciyawa don mun sami giɓi na wajen ton miliyan biyu kenan da su manoma waɗanda ba su yi abinci ba da su makiyayan waɗanda su sun sami gibin ciyawa kun sani dama kawai da gwamnati ya saba kowace shekara yana yin tsari na taimakon irin waɗannan jama'a to haka nan ma bana gwamnati ta yi tsari na taimakon su makiyayan da manoman waɗanda damana ta kada shi kuma nan wannan tsari ya dogara ne bisa fanni hudu na harin ana raba ma jama'a kuɗi na biyu ana ba su abin da za su yin noman rani na uku ana saida musu abinci da sauƙi na hudu ana kai ma matsayin a saida a ba su abinci kyauta wani doki misali a wajen huskar rabon kuɗi in an ce rabon kuɗi wato rabon kuɗi ne na gina ka ci gina ka ci kenan ka je ka yi aiki na gyaran haƙo hakan ga ko na gyaran wani hili kuma a biya ka kuma hilin nan shine za ka yi umarni gobe ka mai da shi gona basa kan wannan wajen kuɗi abinda an kashe miliyan ɗari biyu da goma ana cikin jihar wanda mutum wato dubu dari da ashirin sun ka sami an ka raba ma wannan kuɗin bayan haka ita ma famu ta yana ta kokari ta kawo wajen kuɗi miliyan dari hudu da talatin waɗanda an ka raba ma talakawa duka irin cikin wannan aiki shine tsari na wayan tsari na biyu kawai da shi shine na noman rani noman rani wato babban salo ne yana cikin babban salon nan na shugaban kasa na 'yan nijar su ci da 'yan nijar wato me ake nufi shine duk inda ya zamanto da kawai wani dan gurbi ko wani dan tafki wanda ake iya gyarawa don saboda talakawa su yi noman rani gwamnati sai ta yi shi shi ya kai gaba na eka dubu kusan ashirin an ka gyara ma talakawa don su yi abinci kuma an ka kai musu iri na abinci da na wani masara da wani eh, albasa da duk dai makamantansu duk an ka ba su don su yi noman rani to wannan noman da sun ka yi ya sa mun samu an yi abinci wanda ya kai na ton dubu 68 dalla kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safi na ta Sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilin mu Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban masu ciniki da noma auduga na ƙasar Najeriya ga baki ɗaya. Ga yadda hirar tasu ta kasance. To na farko mai sauraro da so ya ji sunanka. na Lawan Sani Matazu, shugaban masu ciniki da manoman auduga na ƙasa za mu iya cewa tun da kungiyar mu da ita ke nan guda ɗaya amma dai mun fi beza a jihar Katsina saboda jihar Katsina ita ce jiha da ta fi kowace jiha noman auduga a Najeriya. Yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mai da hankali akan harkokin noma mun zagaya a jihar Katsina mun ga manoma wanda sun mana bayanin cewa su mambobin ku ne muna da mambobi fiye da dubu ashirin da biyar to waɗannan mambobi mun ga kamar suna da ɗan damuwa wadda wannan damuwa ita ce har yanzu mun ga basu mai da hankali akan wannan harkar noma ta auduga ba wannan me ya ja wannan matsalar a wata kalale muna cikin babban damuwa saboda kamar yadda ka sani mun shiga kusan sati na bakwai kenan na fara shuka wanda yake damuna ta yi nisa yanzu duk mutumin da ke da gurin aikin noma ya shirya ya yi duk abin da ya kamata yau sun fara noma su ma sun yi tiri a yanzu to saboda haka abin da ke babban damuwar mu shine na farko dai wayoyi adon tafiya don a san abin da ake ciki wannan tsari dai na an kobaros program wani tsari ne na gwamnatin tarayya wanda shi mai girma shugaban kasa kowa ya san kudurin shi ɗaya daga cikin babban kudurorin shi shine na saman ma jama'a da talakawan da za su zaɓe shi aikin yi da mafita a matsayin tattalin arzikin najeriya da su al'umma to na farko a bangaren noma an kawo wannan tsari inda gwamnatin tarayya za ta taimaki manoma musamman ƙananan manoman nan waɗanda yake mafi yawancin sadakawa ne wasu na da gonaki ba su da kuɗin noma wasu na da yadda za su yi noman amma ba su da kuɗin noma wasu na aron gonaki ba su da kuɗin noma suna son su yi noman babu kana matasan mu na nan zube a ƙasa ba su da aikin yi kuma noman nan zai iya kawo su cikin samun musu abin yi wata kansu dogara da kansu domin dai da aka ce kayi noma ɗaya biyu uku Allah da zaka samu jari yanzu noma ya wuce gado noma ya wuce sabo noma ya zama sana'a yi to a saboda haka a ƙarƙashin wannan tsari gwamnatin tarayya a ƙarƙashin central bank babban bankin najeriya aka sa wasu makudan kuɗi wanda za a ba talakawa za a ba su kayan noman a nan ba a yi a ba su kuɗi gaba ɗaya zurutu a ce su sai kayan noma ba a'a don a tabbatar da aikin za su yi kuma a inganta musu ainihin burinsu shine za a ba su kayan noma wata wanda ya kunshi iri ya kunshi taki ya kunshi kemikal na feshi na ƙwari ko na ciyawa kana kuma an ba su wannan sai kuma a ba su kuɗin da za su yi sauran aikace-aikace to a ƙarƙashin tsarin dama in gwamnati ta baka wannan za ka yi aikin noma zaka daga abin da ka samu na noman zaka biya da bashin da aka baka kuma kahin a baka kayan nan sai an nemi mutumin da ke da alaka da wannan amfanin gona yake sarrafa shi ko ke kasuwancin shi wanda sai ya ba da tabbacin zai saya kana za a yi tsarin to a saboda haka kaga kana da tabbacin mai saye in ka noma kuma a farashi ma sai an tsaye da ainihin karancin farashin da za a yi an kayaka so kaga a dukkan zuwan da za a dawo akwai tabbaci a ciki kai manomi kana da tabbacin za ka yi noman ka kuma na kaga jibin ga mai saye kuma kana da tabbacin farashin da zai baka ba wanda zai karya ka bane ba to kaga me ai me kenan gwamnati dai duk ta yi tsarin da ya kamata a yi noman ko a kungiyance ba ku yi in ce alaka da wata irin in ce hukuma ba ko ko kai tsaye kuka hada alaka ku da wato babban bankin Najeriya CBN kai hanzari ne da ina zuwa gurin da aka yi wannan tsari to in an samu wanda zai sai kayan gona kaga bangare daya an samu manoma to kuma an samu wanda zai bada kuɗi to waɗanda za su bada kuɗi nan su central bank sai suka bullo da hanyoyi kala-kala na farko da wanda suke da shi za a iya yi ta hanyar gwamnati za a yi hanya ta kamfanonuwa ka gane waɗannan abubuwan guda biyu su aka fara jarabawa to a ƙarƙashin wannan tsari dole da yanzu a bada kuɗi ita gwamnatin babban bankin tare babban bankin ƙasa CBN ba shi zai zo baka kuɗi ba dole sai an samu bankuna namu da muke mu hudda yau da kullum to babban matsalar da aka fara samu waɗannan commercial banks watakan bankuna yau da kullum su suka fara kawo matsala da tarnaki a cikin tsarin wannan an kobar kama yaya watakan in aka zo sai kun fara tsari da su cewa sun da za su yi wannan program sun shigo ciki ana ta tafiya kila ma hakuma manoman ku kun bude masa kun menene sai lokacin da za a zo an su kudi a bayan manoma sai su kawo sharuɗan da ba za ku ya ɗauka ba domin na farko a ƙarƙashin tsarin ita gwamnatin tarayya a ƙarƙashin cbn central bank na najeriya za su ɗauki asarar kashi hamsin daga cikin abin da za a baka manomi zai ɗauki kashi biyar to kaga an samu hamsin da biyar to arba'in da biyar din a kanta ne ake ta darga a tsarin da gwamnatoci suka gudanar yawanci sukan ɗauki wannan To madalla Malam Zaharaddin kaɗan kenan daga cikin hirarsu da shugaban masu ciniki da noman auduga na ƙasar Najeriya. Sai a biyo mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar tasu da fatan masu sauraro sun ƙaru da wannan tattaunawar sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni Safina ta sada dangi ke cewa mu huta lafiya. a gaida Safinatu dangi, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin hajiya gamba mamman gusau zaria ta ce ina kira ga hukumar zaben ƙasar mali da ta fitarwa jama'ar ƙasar abin da suka zaɓa ba wai abin da hukumar ta zaɓar musu ba mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, Salam fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika muna jinjina wa Imam Abdullahi Abubakar na baiwa wasu Kiristoci sama da ɗari uku mafaka a masallaci da kuma gidan shi. A lokacin da rikici ya ɓarke a ƙaramar hukumar barikin ladi da ke jihar Filato a Najeriya. muna addu'a Allah ya ƙara kawo mu ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga baban Abdulhamid Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi, Najeriya. Sai mai wasiƙa ta gaba ya ce, Gwamnatin Najeriya ki yi ƙoƙarin kawo ma al'ummar jihar Zamfara tsaro mai inganci, saƙo daga haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Shi ma mai wasiƙa ta gaba ya ce, tabbas karrama wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wa limamin masallacin garin da ya ɓoye kiristoci 300 watan Imam Abdullahi Abubakar. To Allah ya bada sa'a amin domin hakan da ya yi ya nuna cewar addinin musulunci addini ne na kowa kuma Allah ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya a Najeriya. Saƙo daga Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi jihar Filato da Bilyaminu Ma'azu Manguna. Sai mai wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta ce, Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga hukumar zaben ƙasar Zimbabwe da ta wa Allah da annabinsa ta bayyanar da sakamako na gari wanda al'ummar ƙasar suka zaɓa ba wai wanda zuciyarsu ta zaɓar musu ba don gudun barkewar rikici bayan zaɓe. Saƙon daga Aisha Humaira, ɗiyar Malam Husaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, Najeriya. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga saƙo na gaba. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. In bacci kake malanta shi ka saurare da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa a zanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗaya lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Wasu jihohi takwas da birnin Washington a gundumar Columbia sun kai karar gwamnatin shugaba Donald Trump a kan ba da ba wani ɗan jihar Texas damar raba ƙa'idodin yadda za a yi wata irin bindiga ta roba mai amfani da na'urar 3D Wannan fasahar za ta ba jama'a damar yin bindigogi daga cikin gidajensu. Babban Attorney General ɗin Washington Bob Ferguson shi ne ke jagoranta kai ƙarar, ya ce yana da tambaya ga gwamnatin Trump. Me yasa gwamnatin ke ba masu manyan laifuffuka damar samun makamai a sauƙaƙe? Waɗannan bindigogin da za a iya sarrafawa da na'urar kwamfuta ba su da rajista. kuma suna da wahalar tantancewa ko da an yi amfani da na'urar gano ƙarfe sannan kuma kowa na iya samun bindigogin komai karancin shekarunsu ko lafiyar kwakwalwarsu ko kuma tarihin laifuffukan da suka aikata a baya shugaba trump ya faɗa a shafinsa na twitter cewa yana duba wannan batun zanen bindigar da wani kamfanin texas ya yi ya ba duk wani mai na'urar buga takarda ta 3D damar sarrafa wasu bindigogin wato wasu bangarorin bindiga ta roba da kayan hada su da basu wuce 'yan ɗaruruwan daloli ba. Yanzu haka 'yan ƙasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaben da aka yi a ƙasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo Za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda. Da ta taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta haɗa shirin da ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu Thomas Blended ni hafsa ɗan mai saura ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.